Tolgata wannan yana cewa ko yanda al'adar mutane yanzu na ɗiban kaya a kai wurin mai wanki mhm. a sa inji duka ya ta hautsinawa da mai najasa da mara najasa duka a sa sabulu sannan kuma daga ba a zuba ruwa ko wannan yana isa ga kau da najasa baya baya baya isa baya isa ai hukunci ne saboda haka in ka san tufafinka akwai rashin tsarki a ciki ka wanke sosai sannan ka haɗa a kai mai wanki ya sa su cikin injin nashi ya wanke su ko an gane abin da nake nufi yawwa saboda haka lalle ana buƙatar tufafi in za a wanke ko kai ne za ka wanke za ka ba iyali su wanke dole wurin in akwai najasa ciki sai ka wanke jini ne ko maniyi ne ko menene ne duka dai a wanke shi sannan a bada shine yafi